kuma kamar da aka sani a yau ma da kun ga wannan da kun san an zo kitan fitina da kun ga wannan dan hannun ya daga haka to yanzu kuma ina tare da kaddara ta autar dan banza a cikin iyalan mamman wato dan sai inda a bangaren jamusawar dambe su muka ƙara shiga bayan mun kawo muku sauran hira a cikin in aka yi magana a watan dan banza wato da an kawo cikin yara a watan dan banza a sani ne a bayan aka kira ramadan to ai an kira fa kaddara to amma kuma jama'a an ji kaddara shiru da za ka ga kaddara ya bigewa ne kaddara a can to yanzu kuma ga kaddara ne za mu ji me ke faruwa kaddara ga yan kallon ka to ba dai abin da ke faruwa ya dai alkhairi to kage shi da yan kallo kafin mu je kai tsaye to ina musu fatan alkhairi da kyakkyawan zato ina musu farka da yau kuma da kasancewa da su da kasancewa da su ga mu a filin daga ga mu a filin daga to eh, da fata daidai kadara na hmm. san ka a da tun hmm. ana haka ake ta ji da kai gaskiya ana ta har gashi an kawo yanzu kadara kadara ne dai hakuri ne ma abin da ke son tambaya me sirri ga masu kallo Sirri hmm. gaskiya tun ina yaro nake dambe to kuma gaskiya dan ba ta shiga raina bayan da a ce wai zan hakura wai in ce wai ba zan iya ba kuma mahaifina nuna yana son sana'an nan ya sa an haƙura da tun ina yaro ina yin ina yi ina yi ka san abin da hakuri bai baka ba rashin hakuri ba zai baka ba ko ba ba to tun ina ina ganin nasara na ga to lokaci ɗaya Allah ubangiji ya sauya rayuwar na ga yanzu idan na taka dambe ba a yi sakan ɗaya sun ji iyu ta zubin ma na taka da je na taka kawai da ana wani kisan ma ni wallahi ba sun ni nake ba sai da ji yan kallo sun iyu to na ji yan kallo sun iyu to ni sai ka riga sai ka san abokin buga ba ya tsaye ya kwanta yauwa haka ne ke tuni kai gadon da ne ko kuma dai kawai daga zuwa kallo ka fara koya gaskiya na yi gadon ta ne a wajen wa a gurin ibola dan mahauci ne shi ma nima ma ne eh to amma ga shi eh. mahauta ne suka gada dan ba wai kawai dan kana kallon ta kana wata nata zaka ce kawai kai zaka a wanda ke fawa to shi ya gada dambe dambe ke yi da shi amma ni a gurin ebola da isu da hautan sikido eh. din yan uwana ne kudawa ne to Allah ya ba zan buga kudin bane ba arewa nake sun to me yasa baka an sunan ebola ba ai kuma gaskiya yawanci yan wata ta jini ce wannan kuma aikin don hannu ka zabi eh na na zaba gaskiya ka zabi arewa na zaba arewa kadara kamar fa idan yan gurin wada suka ka ce mahauta su ne gadon dambe duk wanda ya zo kana so ka ce in gurma da hayan da suka yi kenan ba su da ba su gaji dama ba kalle amma ba ni za ka yi suka eh haye suka yi ga ha ba mu muka gaje ta su haye suka yi yan kalan dangi ma <laughs> ana yan kalan dangi ne gurma dan iya shi yan kalan dangi ne mu muka dan bi dan ba ta gaje mu to amma amma an ga cewa yan hayan nan kamar an ga kuna jin tsoron su ba ka so yanzu da an kira gurma da gaban ka zama ni kai ma ji ko gaban ka faɗi ba ka san haka nake ji idan na kira dan dambe in ji gaban mutum kai ban ji gaban ka ko kai ma gaban ka fara bugawa da aka kira su ai kawai na gaya ma in na fito kawai na fito ai ba wani sauya zuciya wai dan na dan na ganka in ce wurin da tsoron ka ko ko in ganka a cikin riga ko ba dan balami da kai ba ai daga lokacin da zan ganka daga lokacin zan ji fawon da zan zo in kama kama mai dambe ba tsoron wai in ce wani kaddara wani kisa ne ya fito da kaddara duniya ta san shi wani kisa kasan kowane ɗan ba akwai wanda zai bige suna waye ya gagara daga wani bangare yake yaushe ne ka kai shi ƙasa kuma sunan ka ya fito za ka yi tuna waye gaskiya suna da yawa amma ya zaɓo mutum ɗaya mm. wacce na masa duniya ta ƙara sani na sosai waye corona shine duniya ta ƙara sani na sosai a wato bakuri a ina ne a Kano me faru a ranar ina gani na gani ina yaro shi yana babba na ga to dama ai dan ba zara ce a ina zuwa na kama yi kawai ya kashe yin damari ina jin ya kashe yin damari kawai ne ma yana riga shi shi mai ce ba fada a daure hannu muka yi ranar ba kisa sai da ya ta yi gawan bature ya ta yawon sai ya dawo yana dawowa ranar na kama shi muna yi kau allah ya bani sa'a na mai na bayi guri to tun daga rana yanzu inda ka san mayafinsa in ya gani tsoro na yake ji ban ji ba kuda ba su ji ba kuda ba su ji ba in corona muka haɗa ido da shi eh. inda ka san mayafinsa, ya ki jini zai garo ya gani a gabansa wallahi ya ki jinin wannan abu, amma ni ba wai ina wai shakkansa bane ba ba kuma ba zalunci kake ci ba kake so ka ce ba zalunci kake ci ba kawai haka nan Allah ya sa ka hukunta dukan uba da da kai mashi yawwa dukan uba da ɗana ya masa ba ruwa na shi ma ya samun haka zai mun ya sa ni na riga shi kudawa dan Allah a taimaka kudawa a taimaka kafin nan wani ya samu wasu kuɗaɗe masu kauri ga kaddara na gidan nan Kuna mana gidan nan ku yana gidan nan in an sa dan ba za ka gudu ba ha ba a'a in an sa ba za ka gudu ba saboda ai matsalar kar a sa ka gudu in an sa ba za ka gudu ba to wallahi ba inda zan je a inda na aji kafata inda na aji kafata a nan inda na aje ta ɗin tofa a nan fa za a yi ba wani batun ja da baya to ku dawa gare ku ko ma ba wanda ma ke sai gadon man gaje corona ai ga ga ga kaddara kuma corona na gidan nan kun buga da mai kacau kacau eh. ya ka ji shi ai gaskiya nan sai bai zo jikina ba amma gaskiya na gwada ma ina da wayo eh shi kuma karfi na kaga a gine yake kai kai gaskiya ya ci ya koshi kai Qur'ani yadda ka san Turkiya ne. <laughs> ok ka ji da ya go? Corona ne zan iya cewa wanda ta shi ka ƙara suna. Ka buga a bangaren kudu. gudun da wace barna ce kai wadda take ganin cewa kila gurma daga wannan za a cewa har yanzu corona nan anan wayansa ya tsaya masa anan. Kila ka ci zalin su ma ko su tuko na har yanzu ba a je kansu ba. Su gudun da? Eh. ai su gudun ma na dan musu barna gaskiya ba laifi iya abin da na ga zan iya kawai yanzu dai Eh. Kama waye da waye ba man su na bige Buhari eh. bahari da ya bige ogan Karamadan eh na bige sa aka tsina ta akwai wani shagon audin tangama wanda irin kafan su daya da audin tangan eh. kafan su daya tafiyar su daya ma kai zance eh karfi ba karfi za a gani shi ma dai ba laifi tiri ne za a gani shi ma shi ma zo na ɗauke shi a damban gasa sai wasu yara da aka yi ta min da ya gasa ga kamar su ne dai kai na ga bai ci bai cinyewa a ba kawai na kai kama gara a ya la'an bari ai a na ana kafatar ke na ce to nan fa za a yi wahala fa wallahi ainihin ni kawai kafin sallame ka akwai inda man suke cewa an taɓa mai ta kwasara a gudun ma su aka taɓa za su iya yin su ɗauko wannan fansan haka zalika idan ka koma kudu akwai inda man za su je duk wanda ya taɓa kan ebola suna nan sun biyo lissafi a kan shi ko na makamancinsu lissafa wa 'yan kallo waye idan aka taba ko an riga ma an taba din abin na nan ranka a riga wa aka taba maka gaskiya an taba min mutum ɗaya zuwa mutum biyu waye da waye kuma autan dan banza da dogon dan banza sai ramadan shi ma cikon na uku da an taba maka su an taba su wa suka taba su kuma yanzu me ake ciki an yafi yanzu me ake ciki eh wa su wa suka taba fara ga ma an kallo tukunna kaga na ɗaya dai hmm. mai takwasa rabi kan auta hmm. ko ba haka ba eh. dogon dan bunza sun yi dambare mai takwasara eh, yan bana bakwai wanda suke ganin karfin su ya kawo sun yi damba da auta su haka irin su yan sama'ila su waye haka su mm, bagon dage su waye su na dada ta dai nan ne dai a kudin barkatai to ni duk irin wa'annan in Allah ya da yan karfi na ƙara kawo wato duka wannan zan bi su a hankali su waye yanzu ka kiya sunan mai takwasara na san dai ba su kake kaje kan shi ba mu kwara kuma saboda ka sani abu ya hada da mai takwasara ya hada da ramadan ka gani a kuma kana an ci a tabo shi a ka san dalili saboda san in ba sa bari ne su da an bige su tsaba da an bige su kuɗi za a samu to na so in ji mutum ya ce zai bige su mai takwasara kamar ka jan kamar ka ce ma banna abin ya damun ka shin za ka rama ne ko kuma shi wannan kasancewa karfin ba zai je wajen ba haba zan rama in Allah ya yarda mana akan wa mai takwasara akan mai takwasaran ai ba shi kadai Allah ke so ba eh. kuma Allah yana son mu to naji ya biya sai wa an biya wa biya Ramadan da bai ma da kake tana zaka rama ka gaskiya garkwacin da ya nan ya ma Ramadan san da gaskiya fa in dai da halacci wannan dan gaskiya bai cancanta in bar shi ba in dai da rai garkuwacin in dai da da lafiya bai ce in bar shi ba nan ya kawata kalla saboda san daga saka ke saboda in ka ne nake ni eh. garkuwancin da in dai da rai da lafiya Allah da yanda ya biya kan Ramadan ni ma yana biya kan shi ni ba ma kanshi zan buga ba san kwansa ma ni zan buga takamaimai ma dai ka taba dambara manu mani ban taba dambara yi ba amma ba ka ganin cewa dan kallo zai ce tsaurin ido ne ya kamata ka fara ya kamata ka fara da kasan nan wato ka fara da manu ke zama shine wato ma'auninka idan ka ka ci manu to lalle kam ka tafiya ta tafiya ba ka ganin saman nan zai ma tsauri ba ka fara da kasa kasa ba a ba ka san me ya faru ba eh ai ni manu ai kamar ruwa kamar ruwa ce mutum ne ai eh. ni ma in dai Allah da damban mu da shi na farko to ranan kowa zai gane matsayin shi ni in na kama yi ba zan gudu ba na san in da ba zan iya ba ba zan kama yi ba to ran da lami dan bare fai sani ba gudu ba ja da baya manu gare ka dan goma da ya bige ni in bai bige ni ba kai bai bige ni ba in na bige sa na bige sa to yanzu da manin da garkun wanda zaka fara wa kake so wa kake fata Allah fara hada ku da shi ni wallahi Allah babban nama garkuwa yayan nasa kake so iya so wani zai ce dan kaga garkuwa baya maraba ne amma mun na maraba anya ba za mu tsaya mu haɗin gwiwa ba mu bugi kan manu ni da kai mu haɗu abin da yake kike ta mi da kai mu haɗu saboda ni moshi zan yi sai ya bayyana wa duniya cewa ya shi ma matsayin nashi yana tsoron ka ne kuma tsoron ka saboda ni na fi so a yi ko a bige ka a kalla a wani tashar da ake kallo hmm. ka gane ko kuma shi ka bige shi a ƙarta a tabbatar cewa ka cika da ƙaurin kai ake ciki a to ainihin yanzu dai gaskiya yanzu ne dai fana ma garkwancin da dai garkwancin da nake yari gaskiya gaskiya ba wani ɓoye ɓoye shi ma ko kiɗa ba ta da ba mu da yi ba amma ko yau aka haɗa ko yau aka haɗa dan ban wallahi ba zan ce ba na yi ba yana ɗaure hannuna ƙalubale ga labaran ɗan gwamba da ba an kana kallon kalubale gare ka kidan ne baka iya baka dago bane ba koko ne ko ma me inda kana kallo kai ma kalubale gare ka gurin ma dan kalubale gare ku sannan arewatawa idan ku ga shi ya shirya shi dai kan ya gama kai ka gama naka shirin a hira taimake ka a shirye nake irin in ce Allah ubangiji ya taimaka mana gaba su ma arewata kuma su taimake kan za su taimake kai ka shirya ka gama na already dama a shirye nake ko kuma gurin ma dauka shi dan ido ina ga sallama kai kamata in yi saboda ka kaɗe abin da yawa na ji an je ga mai takwasara an je ga rikocin da barin mu fara a fara da ƙananan masu kallo za mu ci gaba da tattaunawa da wato ƙaddara na wata dan banza don na san ya ce mutane uku ne aka bige kuma zan ji wanda ya bige auta wanda yake so da wanda ya bige dogon dan banza amma barin mu fara da wannan ƙananan ƙananan duk wanda yake an ƙalubalance shi to fa gare shi ya dawo da wannan batunan ku ci gaba da bibiyan mu a waɗannan kafofin sada zumuntan tiktok facebook da kuma youtube domin kasancewa da shirye-shirye yadda da yan dambe kuma da ma shi irin damar da muke kawo muku suna abubakar adam funtuwa na baku lafiya